to da eh, ranar yau ne dai muka samu labarin cewa shi eh, sanata Gyan Yamshak Pajok wanda kasan an fi sanin shi da GNS Pajok eh, ya rasu a kasar India inda ya yi kwana biyu yana jinya. Sannan wato akwai wani kaninsa kuma shi ne mai hulɗa ko kuma mataimakinsa mai hulɗa da manema labarai wato Chiwang Dung shine ya tabbatar min da rasuwansa cewa ya rasu da safen yau To uh, Zainab dama ya dan jima yana jinya ne ko ko dai abin ya zo ne kwatsam kawai aka garzaya da shi kasar ta India. Eh gaskiya ya kwan biyu yana jinya don kasan ya yi takarar gwamna a nan jihar Plateau tare da wanda gwamna mai ci yanzu Simon lalan kenan. Mm. To ko lokacin da yake takaran uh, akwai alamun ciwon a jikinsa sai dai kuma da yake yana eh, neman takara da yakan yi yawo da da, cutar dai haka amma daga baya sai aka daina jin ɗuriyarsa saboda ya, ya sha fama da ya kwanta ya tashi daga ƙarshe dai kuma aka kai shi can ƙasar indiya inda a wurin ya cika idan ka tuna a cikin wannan mako ne ko kuma eh, farkon wannan mako kenan hmm. aka yanke hukuncin ah, wato ƙarar da ah, shi ya kai ko kuma sa ta pdp ta kai da yake kalubalantar zaben shi simon lalon kenan sannan kuma kotu ta yanke hukunci inda ta yi watsi da karar wanda aka ayyana shi simon lalon a matsayin gwamna kamar wacce irin gudunmawa shi janus pajo bara a siyasar plato ganin cewa ya taka rawa a matakai daban-daban ya yi sanata da ke wakiltar tsakiyar jihar plato to a gaskiya a yadda ma na san shi gns uh, paddock wato shi matashi ne mai kwazo kuma idan ka bi tarihinsa ya yi ayyuka a tsakanin matasa sosai kafin ma ya shiga aikin siyasa gadangadan gadan wato uh, shi tsohon gwamna uh, jonajan shi ya janyo shi a gidan gwamnati sannan ya yi ayyuka a gidan gwamnati kafin bayan rasuwan tsohon Ah, shi sanata ganton kenan wato sai shi kuma ya sanata a yayi takarar sanata sai ya samu karbuwa karbuwa kuma sosai daga dukkan jama'a eh, ya ci wannan eh, zaɗen kuma a lokacin da ya ci zaɗen nan a gaskiya ka san eh, shiyan da ya fito shiyan da ake samun tashin hankali ne musamman a ah, jasta arewa da barikin ladi da riyom nan kuma eh, abin da ya fi bani sha'awa shine yadda ya dinga haɗa kan mutane ah, don na yi ta bin ayyukan da yake yi a tsakanin fulani da su kabilan birom yana haɗa su taro yana taimaka ma mutane da, taimako wato kamar na kuɗi da waɗansu abubuwa wato zamantakewansa da jama'a dai a gaskiya yana da yayi ayyuka sosai